nan birnin Washington da ke gudubar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar jirgin za ku iya sauran ba tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM domin da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwandi. sannan masu a ba Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na hatsi inda za ku ji cewa hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci 'yan jarida da su bai da hankali wajen faɗakar da al'ummomin Afirka kan cututtukan da ke addaban nahiyar. Well, we think journalists can pay, play a key role in every aspect of public health emergency. Muna ganin ɗan jarida yana da rawar da zai taka babba kowane ɓangaren samar da harkokin kiwon lafiyan gaggawa. Sannan za ku ji ƙarin bayani kan yadda a gudanar da bikin ranar 'yancin walwalar 'yan jarida a jihar Bauchin Najeriya da kuma ƙasar Ghana. Baya ga haka muna tafi da shirin kallabi da kuma sharhin jaridun Amurka. Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim a yawa wanda zai karanto mana labaran duniya a yanzu. Masu are Assalamu alaikum. Sakataren yada labarai na fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa sai a ranar Laraba da dare ne ita da wasu Amurkawa suka san cewa shugaban Amurka Donald Trump ya biya lauyansa a kuɗin da lauyan ya biya 'yar wasan kwaikwayon tsiraicin nan kafin lokacin zaɓensa a shekarar 2016. da aka matsawa hukabi sanders lamba akan cewa kila ta share karya ne ko kuma an bata cikin duhu game da wannan batun a lokacin ta shaidawa manema labarai cewa shugaba trump bai san da batun biyan wannan matar wasu kudade ba ta ce na ba da ainihin labarin abin na sani ne game da wannan lamari a wannan lokacin sai dai a farkon jiya alhamis ne trump da kansa ya tabbatar da wannan batu a shafinsa na twitter game da abin da daya daga cikin lauyoyinsa ya faɗa rudu giuliani ya faɗa wa gidan talabijin na fox a cikin shirin yamma cewa ba shakka shugaba donald trump ya mayar wa lauya michael cohen da kudinsa da ya baiwa stormy daniel wannan bayanin dai ya saba wa bayanin farko da shugaba trump ya bayar game da wannan al'amari sai dai kuma wata ɗaya da ya wuce lokacin suna cikin jirgin shugaban ƙasar amurka da ake kira air force one da wani dan jarida ya tambayi shugaba trump ko yana sane da wannan batun biyan kuɗin da lauyansa ya yi wa ita wannan mata stormy daniel sai trump ya ce bai san dalilin da ya sa lauyansa ya biya ta waɗannan kuɗaɗe ba ita dai wannan mai wasan fitowa a cikin fina-finan batsa wadda sunanta na gaskiya shine stephanie gregory clifford ta ce sun taɓa kwana tare da shugaba donald trump a cikin shekarar 2006 a wani hotel da ke nevada. a cikin watan nuwamba mai zuwa ne idan allah ya kai mu masu jefa kuri'a a nan amurka za su jefa kuri'a na tsakiyar lokaci ko wa'adi na wakilan majalisar dokoki wanda yanzu haka dai majalisar dokokin biyu suna da rinjayen 'yan jami'ar republican ne sai dai ga bisa dukkan alamu majalisar dattijai tana cikin rudu da damuwa domin ko sakamakon wannan zaben na iya kawo wa shugaba donald trump na kasu kuma yanzu haka shugaban ya fara lura da hakan ba mamaki wannan ya sa a wajen wani gangami makamancin na yakin neman zaɓe da shugaban ya fara a washington da michigan trump ya faɗa ya fara magana da kakkausan lafazi a kan jam'iyyar adawarsa ta democrat yana cewa muddin kuka sawa democrat kuri'a a watan nuwamba to kuwa da sanin cewa fa bakin iyakar kasar ku ce kuka wa gaga sai kuma masu aikata ayyukan laifuka kamar yadda wani shafi na yanar gizo mai suna real clear ke cewa jami'ar democrat tana da alamun galaba akan republican da wurin maki bakwai kasar pakistan ta karyata wani rahoto da aka yaya ta ji alhamis da ke cewa wai kasar tana wata tattaunawar siri domin ta mika wani likitan da yanzu haka yake hannu wanda shine ya taimaka wa hukumar leƙen asirin kasar amurka cia ta samu nasarar kaiwa shugaban alkaida osama bin laden samami a shekarar 2011 kuma har ma ta kashe shi shakil afridi shine likitan nan dan kasar pakistan da ya jagoranci wani kamfe din karya na ba da rigakafin cutar hanta inda ya samu kwayayen halittu na gado na iyalan gidan bin ladin wannan yunkurin ne ya taimaka wa sojojin ƙasar amurka samun damar datsa shugaban 'yan ta'adda a garin abbottabad da ke tsakiyar ƙasar ta pakistan sai dai kwanaki kaɗan da aukuwan hakan aka kame afridi bayan labarin ya bazu cikin duniya na irin rawar da ya taka na samamen da sojojin amurka suka kai abinda mahukuntan kasar ta pakistan suka yi allah wadare da shi suna cewa wannan ya karya ɗiyaucinsu na ƙasa cikakkiya mai 'yancin cin gashin kai sai dai an gurfanar da wannan likita gaban shari'a kuma aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 23 na yi wa 'yan ta'adda maganin da taimaka musu da kuɗi a wata gunduma da ke bakin iyakar ƙasar afghanistan sai dai mai magana da yawon ma'aikatar harkokin kasashen waje muhammad faisal ya faɗa a taron manema labarai cewa ba wata yarjejeniya tsakanin pakistan da amurka akan wannan batu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu haka dai a wani mataki na ba sabon ba ko kuma matakin da ba a saba gani ba kasashen yankin kudancin asiya biyun masu karfin makaman nukiliya wato kasar india da pakistan za su fara wani atisayen soja na haɗin gwiwa a cikin makon da ya gabata ne ministan tsaron india nirmala sitraman ya tabbatar da cewa india za ta bi sahun atisayen yaƙi da 'yan ta'adda ita da ƙasar pakistan sai dai wannan shine karo na farko da za a ga kasashen biyu da aka rabu tun a shekarar 1947 sun yarda da juna kuma har ma za su yi wani abu a wuri guda ƙarƙashin ƙungiyar ƙasashen da ke yankin kudancin asiya a ƙarƙashin kulawar rasha kuma a cikin watan agusta ne za a yi wannan atisayen ita dai wannan kungiyar ta tattalin arziki da tsaro da bunƙasa demokuraɗiyya an samar da ita ce a shanghai na ƙasar china a shekarar 2011 kuma ƙasashen da suke cikinta sun hada da china india kazakhstan pakistan russia tajikistan sai kuma uzbekistan ladan ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To da farko an kammala wani taron karawa juna sani da hukumar lafiya ta duniya WHO ta shirya kan irin rawar da manema labarai za su iya takawa wajen an karar da al'ummar nahiyar Afirka kan yadda za su wa yaduwar cututtuka a yankin. An gudanar da taron ne a birnin Nairobi da ke kasar Kenya. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu wanda ya halarci taron na dauke da karin bayani daga birnin na Nairobi. madam saya okade ita ce jami'ar hudar jama'a na hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da kuma ta bayyana manema labarai hakan Africa has a lot of public health emergencies. Ta ce kamar yadda kuka sani kasashen Afirka ne ke da matsalolin gaggawa da za a iya tunkara tun fiye da shekaru ɗari don haka ya kamata mu ɗauki darasi kama barkewar cutar ebola da haka muka ga ya kamata mu tara abokan mu don faɗakar da jama'a game da barazanar irin waɗannan cututtuka musamman ma a wannan yanki na afirka we think journalists can pay, play a key role in every aspect of public health emergency muna ganin ɗan jarida yana da rawar da zai taka babba kowane bangaren samar da harkokin kiwon lafiyan gaggawa wajen shirin yadda za su tunkari irin waɗannan ƙalubale don akwai bukatan kasashe su shirya wajen tunkaran irin matsalolin cutar ebola and so journalists have a real role to play in terms of um... jarida yana da harwan da zai taka wajen faɗakar da su don tabbatar da cewa sun shirya don tunkaran irin wannan matsala na barkewar cutar ebola kuma dan jaridar nan zai bawa ƙasarsa irin wannan gudumawa wajen tabbatar da cewa kasar nasa ta shirya don tunkaran irin waɗannan kalubale da kuma matakan da ya kamata a ɗauka na shirin ko ta kwana. So they can already before the emergency hits they can be seeing if the country is prepared. Badan Oka ta kara da cewa kafin a samu barkewar irin waɗannan cututtuka za su iya sa kasashen su shirya wajen tunkaran waɗannan kalubale kuma ko da an samu samun barkewar irin waɗannan cututtuka su za su tabbatar cewa an samu kai agajin gaggawa na haka dan jarida yana da rawar da ke takawa na musamman wajen tabbatar da cewa ya faɗakar da jama'a kan matsalolin da za a iya fuskanta na irin waɗannan barkewar cututtuka. Organizations like WHO can certainly help um, make sure that health issues are better covered. An dai kammala wannan taron ne a garin Nairobi da ke kasar Kenya da ya samu halartar kasashen Afirka da yadda da Najeriya da Ethiopia da Ghana da kamaru da zambia da uganda da tanzania da kuma senegal haruna dauda biyu muryar amurka daga nairobi a kasar kenya ya ubangiji sarkin yanzu kuma bari mu leƙa jihar Bauchin Najeriya mu ji yadda bikin ranar yancin walwalar yan jarida da aka yi ya kankama a jihar ga Abdulhamid Muhammad da ƙarin bayani Lallai kan aikin jarida na tattare da hatsura ba iyaka, wani sa'in ma waɗanda ya kamata a ce suke kare 'yan jaridar su ne kan gaba wurin musguna musu, yayin da duniya ke matukan amfana da sadaukar da kansu 'yan jaridar wurin samu labarai da ma nishaɗatarwa. Ko yaya su 'yan jaridar ke ji game da wannan rana? Da farko na samu tuntuɓar wani ɗan jaridar, Imrana Abubakar, wadda aka fi sani da suna Malam Bawa. Wannan rana gaskiya tana da muhimmanci kwarai da gaske ba ma ga aikin 'yan jarida ba ga sauran al'ummar duniya baki da domin kasancewar 'yan jarida suna ba da gudunmuwa yadda ya kamata ta fuskar ilimantarwa ta fuskar nishadantarwa ta fuskar duk wani harka da ya shafi rayuwa to saboda haka duk wani dan jarida da za ka gan shi wato ya kamata a girmama shi ganin irin gudunmuwan da yake ba don ci gaban duniya da kuma ci gaban al'umma baki daya. A kan 'yancin 'yan jarida cewa malam ba waye. yi. Ɗan jarida yana da 'yanci kwarai da zuga ba kamar sauran wasu labarai da muke samu kasar duniya ba. Nan gana ɗan jarida aka ɗan saka masa mara haka yana samu yana ɗan walwala. Sai dai ya kuma yi kira a rinka yin takatsantsan. Amma duk da haka dai kuma dai akwai takatsantsan. ga ainihin aikin jarida domin kasance ka dan jarida wajibi ne ka tsaya tsakaninka da Allah ka yi aiki don ci gaban al'umma na ci gaban ƙasa ba ga yadda yanzu harkar nan ya kasance wato zaka ga wani dan jarida shi ya zo ne wani bangaren jam'iyya aiki. Na kuma tuntuɓi Shamu'una Abdallah a kan bukin da ke gudana yanzu haka a Ghana. Tsangwama dai kan ni da kaina na taba shiga cikin wannan hali. Ah, ina tuni a wancan shekarar ah, a wancan lokacin zaben da ya gabata. wato na tafi daukan labari game da kungiyar matsin lamba din na let my vote count yayin da 'yan sanda suka musu da ramikiya suka rika jefa musu wato hayaki da dai sauran barkono da tsohuwa da sauransu wannan lokacin duk muna nan gurin kuma mu 'yan jaridan ma 'yan sandan suka nemi su illatar da mu kasancewar mu muna nan mu ɗau labari game da abin da ke faruwa. Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To da fatan za a mana aikin gafara wannan rahoto na Ghana ne. Bari mu je na Najeriya kan wannan batu. Tun farko a jawabinsa shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar Bauchi, Alhaji Ibrahim Malam Goje, ya yi tsokaci kan irin katsalandar da gidajen yada labarai musamman ma wanda hukumomin gwamnati ke da mallakarsu. To, in ka ce ɗan jarida Ah, akwai kasar rukunoni daban-daban akwai bangaren yan ah, jarida na cikin gida akwai waɗanda suke aiki a kamfanonin jarida na karantawa akwai wakilai na kafofin yada labarai na waje to kamar yadda muka sani ko mutum ya ki ko ya so dole akwai katsalandan da kuma tasiri da mamallaka kafofin watsa labarai suke akan kafofin yada labaran wannan wannan ko mutum ya ki gaskiya dole ya faɗi haka to amma wannan shine abin da ma kungiyar mu take kokarin yi yanzu na ganin cewa ta an karar da gwamnati ta bar ta saki mara wa 'yan jarida su yi aikin su yadda ya kamata. Malam Ali M. Ali shine mai ba da gwamnan Bauchi shawara a fannin labaru da tsare-tsare ya buƙaci manema labarai da su zage dantse don shawo kan kutsen da kafofin sada zumunta na zamani ke musu. To, na farko dai abin da nake so 'yan jarida babban saƙo shine su daɗa jajircewa. su daɗa jajircewa su kuma miƙe tsaye saboda zamanin yin aikin jarida canjawa yake zuwan yanar gizo ya kusan gurɓata yanayin tsarin tafiyar saboda haka sai sun jajirce ba haka ba za a kwace musu sana'a. To sai dai kuma 'yan siyasa masu amfani da kafofin sada zumunta na zamani sun ce bayyanar kafar sada zumunta na zamani abin yabawa ne kome dalilinsa. A sunana a Dr. Safiyanu Mai Salati kuma shugaban wata jam'iyya mai suna ID. To, abin da ya faru kasan shi da adam kullum yana buƙatar abin da ya samu da wuri gare shi a kusa da shi. Wato, su samuwar su ganga da mutane sun taimaka wajen labarin duk da abin da ake ko abin da ya taso baya jinkiri. Shi kuwa Malam Ahmed Muhammad da ke aiki a kamfanin Delitros Trust ya yi bayani ne dangane da irin kalubalen da ke fuskanta a sa'ilin da yake neman labaru. Wato babban kalubalen da ake fuskanta wajen neman labari ba kaman ƙoƙarin da duk za ka yi a samu bayani daga wajen musamman hukumomi da ma'aikatan gwamnati game da yadda al'amura ke tafiya mafi yawancin lokaci sai ka tarar wannan bayanai din a ɓoye suke wani lokaci sai a bar abubuwa a bar jita-jita ta yi ta yawa tsakanin al'umma to gaza samun cikakken bayanin da 'yan jarida za su gamsu daga hukumomi da kuma waɗanda suke gudanar da wannan aiki din shi yake jawo bazuwan jita-jita wani ɗaya daga cikin babban kalubale da ke damun 'yan jarida wajen gudanar da ayyukansu. Abdulhab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc ya zagogo nan da cewa karfe 3 dare ne da minti 15 mu ci gaba da shakatawa da wannan waka kafin mu je ga shirinmu na gaba wa'azi waɗansu suke horo na su ko ta hanyar kasida bangaren mani ko na horon maza da rubutun jarida shekara ya shayar rawa wace mai maza ya zama dan jarida da kurkuku waɗansu suke horo na su ko suke wa da oda da bindiga waɗansu suke horo hani ko ko su watsa hoda kafara ya shayar rawa wace mai maza ya zama fa ko kafi waka sagayi banda mu yan jarida da ka taba mu sai mu bari duniya ta ji ka tabo yan jarida ka fara ya shayar rawa ta mai baza ya zamo dan jarida ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko kuma wa da oda na sani da tarihin kowa aje tanadi don jarida ka fara ya shayar rawa ta mai baza ya zamo kuma ga Maryam Dauda da shirin kallabi. mata na zama kallabi tsakanin mata. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin. Yau shirin kallabi ya samu bakuncin Mansura Isa, tsohuwar tauraruwar wasan fina-finan Hausa. wadda ke ayyukan taimakawa mata da yara yanzu. A hirar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta yi ƙarin bayani akan irin ayyukan da take yi. Sunana Mansura Isa wacce mutane suka sani da Mrs. Sani Danja. Tun da aka daina fim ana sana'o'i ana kuma inganta mata. Me ya janyo hankali ki hakiki wannan abu? Um, abin da ya janyo hankali na zuwa empowering din mata abin da nake nufi da empowering din mata shine um, taimakawa mata bawa mata jari da kula da su da kula da kananan yara da matan da mazan su suka mutu suka bar su ba don komai ba na ga lokacin da nake fim da lokacin da nake fita nake nake da yancin kaina na ga yanayin da nake samun kuɗi za a kira ni aiki ko ina in ga dama zan je ba tare da wani abu ya katse min ta ko aiki na ba amma to da na zo na yi aure to sai na ga komai ya canza ba kaman da ba abubuwa sun canza a yanayin da duk abin da zan yi sai na nemi izini a daɗin lokacin iyaye ne kawai lokacin kuma ko iyaye ba sa son ka yi abu da sun ga ka ɓata rai kaɗan ko wani abu za su baka kai don san da suke maka yauwa aha a da ina yawan tafiye-tafiye amma da na aure na haihu dole ne sai na rage tafiye-tafiye ba don kuma da in samu daman da zan kula da gidana in kula da yarana in kula da mijina kuma in kula da duk mutanen da suke a karkashi na sai kika fara sana'a ko kuwa yauwa sai na koma makaranta dama ina diploma a BUK kafin na zo ne aure so bayan na aure mijina ya dauke ne mai da na Abuja sai na fara political science a Abuja so alhamdulillahi na kammala karatu na a political science na gama to da na fito sai na zo na sani tunanin ce me abin da zan iya da ina taimakawa mutane yawa a da ina fim ina yawan tafiye-tafiye kan je Lagos in je Dubai in je in siyo kayayyakin in kawo Kano in sayar da in sawa da mata su zo su siya wasu su siya su bada kuɗi bayan ƙarshen wata wasu su siya a nan take su bani kuɗi to bayan na aure sai na tunanin ce to a cikin business din da nake yi a da wanne ne zan iya dawowa da shi da bai zai taba zaman aure na ba kuma da bai zai taba rayuwata da na 'ya'yana da gidana ba a cikin sana'o'in da nake yi a da eh, da na lissafo muke sannan zabi zaɓi empowering ɗin mutane na zaɓi aikin humanitarian philanthropist tallafawa mata su zama masu dogaro da kansu um, taimakawa marayu zuwa asibitoci biyan kudin maganin da kudin medical bill na marasa lafiya wanda ba su da hali to waɗannan mata da suke da ke tallafa musu su zama masu dogaro da kai kuɗi kike ba su yi sana'o'i ko koya insha Allah ina koya wasu sana'a bayan mun koya musu sana'a sannan mu ɗauki kuɗi mu ba su je su yi kuma muna zuwa ƙauyukan da outskirts na Kano. Ke koya musu ko kina dauko waɗanda eh, suke koya musu ne wani irin sana'o'i ne kuma? Eh, yawwa, aha. Wani lokacin na kan yi da kaina. Wanne kike yi? Waya kaman dafa-dafa abinci tun da ni na taso na inda ake girkin abinci. Mm. Mu gidan mu gidan masu abinci ne kowa ya san ya san history din gidan nera da Kobo. Mm. An san cewa mu abinci muke yi a gidan mu mm. Tun lokacin iyayen mu mama mu ta yi abinci ta fi shekara hamsin tana sadda abinci. Sai zamana yawwa, aha za mu koya musu abinci da za su iya yi mafi sauki su sadda shi. Muna koya musu drink drinks irin kayan zaki irin abu mai sanyi da za su iya yi ko a cikin gida ne suna yi suna fitowa da shi a waje ko a cikin fridge makota da 'yan unguwa suna zuwa su yi salama alaikum sai ba mu kaza muna so mu yi sannan kuma muna gayyatar mutane musamman su zo su koya musu sana'ar hannu irin su yin jakunkuna yin su gan sanyi yawa sannan akwai irin setin kayan yara na sanyi da filo da pillowcase da zanin gado duk wannan abubuwa muna koya mata sannan kuma muna bawa mata aiki in ta kama kawo yanzu kamar mata nawa kika tallafawa kawo yanzu mun tallafa mata sun kai dubu biyu insha Allah ba su kuɗi suna dawowa da shi eh to akwai kaman wani ƙauye da muka je kaman ƙauyen mun je Gediya mun je wani ƙauye ba zan iya tuna sunan ƙauyen ba wannan ƙauye da muka je mun tallafa da mata naira dubu biyar biyar akan cewa su fara sana'a dan da muka tambaye su na suke so kuɗin sana'a sai wasu suka ce wai naira dubu ɗaya wasu suka ce dubu biyu wasu ma cewa suke cewa sai muka ba su dubu biyar ba muna tunanin to mutumin da ya nemi dubu biyu aka ba shi dubu biyar to zai ninka ninki ba ninki abin da muka ba shi kuma alhamdulillah sukan kira mu su ce to wance yanzu tasi man gyada yanzu man gyada man ta ninka shi waɗannan guda biyu ragowar bakwa bibiya muna bibiya suna biya ko ku kyauta a kyauta ne gaskiya an muka baku kuɗin mun baku ne amma muna bibiya mu ji kuɗin da muka baku ya amfane ku ko bai amfane ku ba wani irin kalubale mm. ake fuskanta kai sosai muna fuskantar kalubale ba kaɗan ba gaskiya kamar mun eh, ƙauye in muka je mota ma ba ta wucewa mm. to muna shan wahala in zamu lokacin in zamu tafiya mun zamu tafi kamar outskirts Kano haka mu je mu aiki sai mu tafi da abincin mu da ruwan mu da komai mu da in ruwan mu ya kare ba mu da wanda zamu iya sha mun muka tafi tun safe ba mu taba kwana a kowane local government da muke zuwa ba wannan akan hanya kenan su mutanen da kuke mu'amala da su wani irin kalubale yake fuskanta ko babu a to gaskiya alhamdulillah suna ba mu haɗin kai gaskiya duk inda muka ji da yake mun kawo musu abin arziki ne sukan ba mu haɗin kai hatta mazajen su duk suna ba mu haɗin kai buri a rayuwa in ga cewa an kau da yunwa a ƙasar nan ta Najeriya. Masu sauraro a nan maka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar ta Mansura Isa da Baraka Bashir da ta yi hirar da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Wadalla yanzu kuma ga sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump zai kara lauyan da ya jagoranci tsige Clinton a cikin tawagar lauyoyinsa Emmett Flood domin mai gurbin Ty Cobb. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya yi hayar Emmett T. Flood, wani tsohon lauya a Washington wanda ya wakilci Bill Clinton yayin da ake kokarin tsige shi. Lauyan zai maye gurbin Ty Cobb, lauyan da ke jagorantar masu bincike na musamman bayan ya bar aiki. Wannan batu ya fito ne daga fadar Amurka ta White House a ranar Larabar da ta gabata. A wata tattaunawar wayar tarho da aka yi da Mr. Cobb ɗan shekaru 67 ya ce, ya faɗawa shugaban ƙasa cewar zai bar aiki makonni da dama da suka wuce ya ce mai yiwuwa ya ci gaba da zama a white house zuwa ƙarshen wata domin taimakawa mr flood wajen karɓar ayyukan da zai bari sai jaridar washington post jaridar ta rawaito labari mai taken cambridge analytica ya rufe ofishoshinsa bayan barkewar badakalar yin amfani da bayanan facebook kamfanin cambridge analytica wanda ke ba da shawarwarin siyasa wanda ya yi aikin kamfe na trump wanda kuma ya fada cikin tsaka mai wuya sakamakon amfani da tarin bayanan facebook a lokacin zaɓe sun ba da sanarwar a ranar larabar da ta gabata cewar za su rufe su a amurka da kuma birtaniya sakamakon kariyar arziki kamfanin ya ba da sanarwar cewa sun rasa masu ba su ayyuka sakamakon tonon sililin da ya afku a watan maris na cewar suna ɗiban bayanan miliyoyin mutane daga facebook a jawabin da kamfanin ya fitar ya ce babu alfanu a ci gaba da ayyukan kamfanin har ila yau jaridar ta buga labari mai taken stormy daniels ta yi karar trump kan ya ɓata mata suna. Labarin ya ci gaba da cewa jarumar fina-finan batsa da ake zargin ta yi mu'amalar lalata da shugaba Trump ta ƙara rura wutar rikicin shari'ar ta a inda ta yi ƙarar shugaba Trump da laifin ɓata mata suna. Stormy dai ta shigar da ƙarar ne a kotun gwamnatin tarayya da ke New York a ranar Litinin ɗin da ta gabata. A wani rubutun Twitter da Trump ya yi inda ya karyata batun wani mutum da ya yi wa Stormy barazanar ta rufe bakinta dangane da alaƙar ta da Trump. sai jaridar usa today waje ta rawaito labari mai taken tambaya game da kuɗi dala amurka dubu ɗari da talatin Abin da white house ta faɗa game da kuɗin rufe bakin stormy daniels labarin dai ya ci gaba da cewa shugaba trump da tawagarsa sun ba da labarai mabambanta a cikin maganar biyan kuɗin rufe bakin jarumar fina-finan batsa stormy daniels a watannin da suka gabata asirin ya bankaɗa cewar trump yana da masaniyar biyan kuɗin kuma har ya biya lauyansa abin da ya kashe sharhin jaridun amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka ke cewa mu zama lafiya. To an gaida kai Nazir. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bambana kan na'ura. Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina kira ga 'yan uwana matasa masu tuni a jika masu mummunar ɗabi'ar shaye-shaye waɗanda suke shan ababen da za su birkitar musu da kwakwalwa waɗanda suke shan ababen da likitoci suka tabbatar da cewa waɗannan ababen za su haifar musu da illa a kwakwalensu wanda kuma zai jawo musu illa a rayuwarsu shine magunguna na mura kamar su codeine su tattalin da benelin da sauran magungunan da matasa suke shawa da nufin su yi marisa ya kamata ɗan uwa matasa mu yi wa kanmu faɗa mu yi wa kanmu kiyamun lele mu fa shugabanni ne a gobe shin idan muna wannan ɗabi'a muka tashi haka in mun samu yaya wace irin tarbiyya mu za su kasance da shi ya kamata iyaye da malaman addini da gwamnatoci su tashi domin karkatar da zukatan ɗan mu matasa waɗanda suka kauce hanya waɗanda suke aikata abin da bai kamata ba Allah ka shiryar da mu mu matasan Najeriya da ma na duniya baki ɗaya daga babba Haruna Bajoga eh, a tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana babba Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya al'ummar Najeriya al'ummar Adamawa al'ummar Mubi da kewaye abun da ya faru ranar talatan nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan masifar ta fashewan ba ma mai kada Allah shi maimaita mana waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu to yanzu kuma sai labarai a takaici amurka ta yi alkawarin cewa ba za ta ga laifin kowa ba illa china akan abin ta bayyana barazana da kuma gangancin amfani da matsanancin hasken wutan nan da ka iya wa dan adam illa a kusa da sansanin sojan amurka da ke afirka kamar yadda jami'an ma'aikatar tsaron amurka ke cewa sun ce wannan na'urar an cillo ta ne daga sansanin sojan china da ke dorela akalla har sau uku a lokuta daban-daban wanda hakan ya haifar da rauni ga idanun wasu matuka jirgin saman amurka mai magana da yawon ma'aikatar tsaron amurka dana white ya shaidawa manema labarai jiya alhamis cewa wannan fa ba karamin magana ba ce sakatariyar yada labarai na fadar white house ta faɗa jiya alhamis cewa sai a ranar laraba da dare ne ita da wasu amurkawa suka san cewa shugaban amurka donald trump ya biya lauyansa kuɗin da lauyan ya biya 'yar wasan kwaikwayon tsiraicin nan kafin lokacin zabensa a shekarar 2016 a cikin watan nuwamba mai zuwa ne idan allah ya kai mu masu jefa kuri'a na amurka za su jefa kuri'a na tsakiyar lokaci ko wa'adi na wakilan majalisar dokoki wanda yanzu haka dai majalisar dokokin biyu na da rinjayen jam'iyyar republican ne sai dai ga bisa dukkan alamu majalisar dattijai tana cikin rudu da damuwa domin ko sakamakon wannan zaben na iya kawo wa shugaba donald trump na kasu masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi za mu sake dawa da wani sabon shiri idan allah yadda idan ana so a sake sauraron wannan shiri da waɗanda suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com za madadin shi ladan ibrahim ayawa da ya taya ne gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyanmu john ellison Mahmud Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.